وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم dukkanin dabbobi duk yawansu ba za su iya tattara arzikinsu ba ko ɗaukarsa Allah ne mai azurta su da kuma ku don haka ba ku da wani uzuri wurin kin yin hijira saboda gudun yunwa shi ne mai jin maganganunku masanin ƙudure-ƙudurenku da ayyukanku babu abin da yake kubace masa kuma zai muku sakayya kan hakan